wato ainihin hadisi sai kirna mana cewa wato gwargwadon yanayin yawan matan da kake da su a musulunci gwargwadon yanayin ka da darajar kenan aure yana daga darajar wanda ya yi shi wannan na mana falalarsa da wato ainihin matsayinsa bayan haka imamu tsabarani allah ji gansu da rahama ya rawaici hadisi wanda aka karɓo daga sahabin annabi anas allah ya yarda da shi sai ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa ya yi aure to ya cika rabin addininsa ya ji tsoron allah a sauran ragowar rabin da ya rage kun ga wannan yana nuna mana kima da daraja da kuma falala ta al'amarin aure da ya zamanto cewa yinsa kaɗai yana iya sa ka cimma rabin addininka muƙaddara mutum zai shekara hamsin a rayuwarsa sai aure na da shekara goma sha biyar saura shekara nawa rabin rayuwarsa kimanin shekara goma ko sannan rabin shekarunsa hamsin to sai mazo yake cewa inda zai aure tun yana da shekara sha biyar ɗin to abin da ya rage na rabin addininsa a rayuwarsa ya cika shi a abin da ya rage masa kawai sai dai ya fama abin da ya shafi rabin a rayuwar da zai gudanar ta aure saboda haka wannan yake nuna mana kima da martaba daraja a sannan aure ita ce hanya wanzajjiya wacce ta ɗore allah iya da ita da ake samar da irin ɗan adam allah subhanahu wata'ala yake cewa dangane da abin da ya shafi auratayya ta mata fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ku auri wato matan da suka kwanta muku a rai suka halatta da aure a gare ku biyu biyu wannan ya biyu wannan ya biyu uku uku wannan ya uku wannan ya uku hudu hudu Allah a cikin wannan aya sai nuna cewar ya yarje mana aure ya zama hanyar da za a bi a samu wato ainihin zuriya kamar da ya faɗa mana ayar da muka fara bayani akan ta cewa Allah ya ce ya aiko manzanni kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya sama waɗannan manzanni mataye a ta dalilin haka kuma suka samu zuriya saboda haka ita ce hanya wanzajjiya dama ana samun 'ya'ya a shari'ar addinin musulunci halattattu ta hanyar auratayya ko kuma ta hanyar mallaka baiwa da za ka yi sadaka da ita to a wannan lokacin da muke ciki kusan sai ka ce abin da ya rage shine hanya auratayya tunda yanzu ba wani yaƙi da ake gudanarwa bisa tsarin musulunci za ka ce ka samu baiwar da za ka yi sadaka da ita sai dai kuma idan Allah ya ikonsa lokacin da haka za ta faru saboda haka wani na nuna girman al'amarin aure da ya kasance hanya wanzajjiya ta samar da irin ɗan adam bisa salon da Allah ya yadda bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam har wai wani abu da yake da fito da daraja aure da martabarsa yana zama dalilin da za ka samu ɗa nagari da ko bayan rasuwar ka zai ci gaba da yi maka addu'a domin ya tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan wato ainihin Allah ya karɓi rayuwar bawa to dukkan wani aiki da zai yi ya yanki batun yin aiki a ce ya samu lada ya tsaya batun yin aiki wannan da yake mummuna za a ce ya samu laifi ya tsaya sai manzo ya ce sai dai abu uku za su ci gaba da gudana duk da ya rasu waɗanda abubuwa guda uku sai manzo yake cewa akwai abin da ya shafi wato sadaka mai gudana ko ya gina makaranta ana ci gaba da karatar Alƙur'ani da hadisan manzo duk da ya mutu ba daina ba ko ya samar da wani masallaci ana ci gaba da ibada duk da ya mutu ba daina ba ko ya samar da wata rijiya duk da baya raye ana ci gaba da amfanarta duk abin da ka yi dai wanda zai ci gaba da gudanawa ko bayan ranka to kai ma sa kai ya karata ci gaba da gudanawa sannan sai manzo yake cewa sai kuma ɗa na gari wanda zai riƙe maka addu'a bayan rasuwa to kaga ta dalilin aure ake samun halittaccen ɗa har ya samu tarbiyya ta gari har kuma in ya girma wa iyayensa addu'a sannan sai mazo ce sai kuma ilimi da ake amfana ka rasu amma har yanzu ana moran littafin da ka ka rasu amma har yanzu ana sauraron kasar ɗin karatun da ka tafi kabari to wannan sakayya za ta ci gaba da samun ka to wanda sai ke sanar da mu girman al'amarin aure da ya zama sala da sanadi na samu ɗan da zai wa iyaye addu'a bayan rasuwarsu to bar mu dakata da bayani ka abin da ya shafi falala aure wanda ko ta muka ɗauka kaɗai muka ce zai magana kai sai ta cinye lokaci bari mu shiga ƙwaryar rayuwar auren a rayuwar aure tana zama rayuwa wacce take nagartacciya bisa korwa addinin musulunci idan aka tafiyar da ita bisa sauke haƙoƙin da musulunci ya ɗora wa ma'aurata akwai haƙoƙi da suka shafi miji shi kaɗai shi ake buƙata ya yi wa matarsa akwai haƙoƙi da suke sun shafi mace ita kaɗai aka ɗora mata ta yi wa mijinta akwai haƙoƙi waɗanda miji da mata suke tarayya a kai kowannensu ana buƙatar isamar da shi kamar yadda akwai kuma haƙƙi da ɗayan ɗayansu yake keɓanta da shi a ƙarshen rayuwa kafin mu shiga cikin ƙwararra waɗannan haƙoƙi musamman abin da ya shafi ma'auraci wanda iya aure iya zama sabon aure ango a wasu abuwa da ake bukata ya kula da su a ranar haduwa da amarya ko ranar zuwa wajen amarya kafin mu shiga haƙoƙin kowanne ana buƙatar sabon aure a ranar da ya zama gashi ga matarsa amarya idan ya je gare ta ya fara da gudanar da sallah tare da ita raka'a biyu don godiya ga Allah akan wannan ni'ima ta aure da ya musu wata an sa ranar an zo ranar ɗaura aure wani abin ya gitta an ce an fasa wani an sa ranar an aje kan akai ranar ɗaurin auren Allah ya ɗauke ɗaya daga ciki duk ba yadda ba ta kasance to kai gashi yau ga ta kaka ta tabbata ba ta ka tabbata mijinta to akwai buƙatar a yi sallah a biyu kamar da kwarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta nuna da kuma abin da aka samu magabata na ƙwarai sahabbai tabi'ai suna yi ana a biyu ka zama liman ta zama mamu ka shige gaba ta tsaya a bayanka raka a biyu godiya ga Allah kan wannan ni'ima da ya cika wannan kenan abu na biyu da za a yi ana buƙatar ango ya kama goshin matarsa ya riƙe sai karanta addu'ar Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ha alai abinda addu'a take cewa ya Allah ina roƙonka alkhairun wannan mata da duk wani alkhairi da ka san ka halice ta akai Allah ka haɗa da shi a zamana da ita sannan ina neman tsarinka daga dukkan wani sharri tare da wannan mata duk wani abu da ka san ka halice ta akai wanda yake na sharri ne ubangiji Allah ka tsare daga shi to idan kai wannan to ka yi wa auren ku kan da garki ka roƙi alkhairinsa ka nemi tsari daga sharinsa, so da kasa ga an yi rayuwa iyayi ba a sami matsalar za a ci yau an yi uwar wasu ba so da haka to wannan addu'a a bar wato an goyi kula da ita ce ya kuma yi ta kuma za ta zama masa wato ainihin garkuwa dangane da ɗorewar rayuwar aurensa da matarsa bayan wannan ana bukata a ranar haɗuwar miji da mata a irin wannan mai a sabon aure ya rike dan wani abin kusa da baka a gabatar mata kuma a tabbatar an goge baki tsaf ba wani abin hamami da yake fita haka manzo sallallahu alaihi wasallama isan da aka kawo masa matarsa aisha yayi aswaki tsaftace bakinsa tsaf wanda kuma shi ma dabi'a sama in ya gumi kanshi yake hmm. sahabbai ma tare gumin suke sa a kwalaba in sun yi kwalliya su sa shine su. to amma duk da haka a wannan ranar zuwan aisha ya goge bakinsa ya aswaki tsabtace bakinsa kuma ya tanada mata nono lafiyayye giredi ya gabatar mata a wannan rana to kama za ka iya sama matarka wani lafiyayyen kilishi ko katanduwa ta wata lafiyayyen kazakka kowa ya gani ransa ya biya hmm. saboda haka ka gabatarwa da iyali to nana daga cikin abin da yake koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga mai sabon aure bayan nan ana buƙatar sanda aka so biyan buƙatar sha'awa ayi addu'a bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaitana ma razaqta mana a ce ya allah muna neman wato albarkarka cikin wannan al'amari na zamu biya buƙatar sha'awa muna ambatan sunanka muna masu fatan wato mu samu agajin ɗauki daga gare ka na cewar bayan ka ce bismillah ka ambaci sunan Allah ɗin sai kuma ka ce Allahumma na shekwa Allah ka tseratar da ka nesanta ka wato yi can da shekwan game da abin da ya shafi al'amarin biyan bukatar sha'awar da zai wajen nibi shekwana mara zartana kuma ka nesanta shekwan ka tsare abin da ka azurta mu da shi na rabo in an samu rabo a saduwar nan daga shekwan sai zamanto ku da za ku saduwar kun nemi tsari na Allah ya tsare ku daga shaidan ya shigo cikin al'amari sannan in an samu rabo na ciki to shi ma an masa addu'ar Allah ya tsare shi daga illar shi. wannan ina daga cikin abin da ake bukata mai sabon aure ya kula da shi kamar yadda mai tsohon aure a lokacin biyan bukatar sha'awa ana yin wannan addu'a to bayan waɗannan abubuwa da suke za su iya zama kamar gabatarwa a dangar da abin da ya shafi farkon rayuwar aure to za mu kuma tafi bangare abinda da na magana haƙƙin ma'aurata haƙƙin miji haƙƙin mata haƙƙin da suke tarayya da haƙƙin ɗayansu zai wato rabota da shi a ƙarshen rayuwa bangaren abin da ya shafi haƙƙoƙin da miji yake da su akan matarsa daga cikin haƙoƙin da bari mu fara na nata a kansa tunda shine babba daga cikin haƙoƙin da mace take da shi akan mijinta Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa miji ya ciyar da matarsa ya kuma ɗora masa ya tufatar da ita ya kuma ɗora masa ita na da mata gurin zama dangane da abin da ya shafi sutura da abin da ya shafi abinci ciyarwa Allah subhanahu wata'ala ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah subhanahu wataala ya ce wanda yake da yalwa arziki ya ciyar da iyalinsa daga abin da Allah ya bashi ne yalwar arziki kada ya zama mai mako bayan kuma Allah ya yalwata masa shi ma ya yalwata gidansa a gaban banci da abin da ya bashi da kuma abin da wanda bai da shi irin nasa yake da shi saboda haka tunda Allah ya yalwata masa ya yalwata li yunfiq du sa'atin min sa'ati Allah ya ce wa man qadira alaihi rizqu wanda kuma aka kuntata arzikinsa wanda ya zamanto abin da yake da shi bai kai ya kawo ba Allah yake cewa to shi ma ya ciyar daga irin abin da Allah ya bashi mai karamin karfi ya ciyar gwargwadon karfinsa wanda yake da karfi sosai kuma ya ciyar gwargwadon irin karfin da yake da shi li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata baya dora wata rai wani abu sai abin da ya bata gwargwado ta yi abin da Allah ya hore mata to bayan abin da ya shafi ciyarwa akwai batun abin da ya shafi tufatarwa Allah subhanahu ala yake cewa wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a sai ce wa 'alal mawludi lahu wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah subhanahu wata'ala yake cewa iyaye mata suna shayar da 'ya'yayensu tsawon shekara biyu cikakku ga wanda ya so cika shayarwa wanda kuma aka haifa masa da uba kenan miji kenan allah yake ce to an ɗora masa ya wato ainihin tufatar ya kuma ciyar da ita wannan mata da kuma abin da ya shafi abin da aka ba shi na ɗa so da haka haƙƙi ne akan miji ya ciyar da matarsa haƙƙi ne a kansa ya ciyar da ita kamar yadda yake haƙƙi a kansa ya kuma wato ainihin tafatar da ita sau da haka bayan allah subhanahu wata'ala ya magana cewar liman arada an yutimma razasa ya ce wa alal mauludi lahu hunna to magana ciyarwa ke wa hunna magana wa ke to da haka to bayan waɗannan ayoyi da suke bayanin haƙƙi ne akan miji ya ciyar da matarsa haƙƙi ne a kansa ita fatar da ita da kuma maganar gurin zama Allah sai ce askinu hunna min haithu sakantum min wajidiku ku zaunar da mataye a inda kuke zaune gwargwadon samu ba ita ce za ta ce ga irin gidan da take so ba a kai gwargwadon abin da Allah ya baka na arziki kake iya samar da gidan da za ka iya samar kai aka ɗora ka samar mata da irin wannan gidan kada gwargwadon da kake da shi na ka samar da gida da bai wuce rabin fegi ba ne ta ce kaɗa ai fegi bi za a sa a ai ɗakuran nan sun kasa a allah da ya ƙura maka cewa i askinu hunna sai ce min haifu sakantu sai ce min wujidiku gwargwadon samun ku ba gwargwadon yadda take so ba ba gwargwadon yadda gidansu suke so ba a ba zama ne na ƙarya ba za a rayu ne gwargwadon yadda allah ya tsara su da ka haƙƙi ne akan miji ya sama wa matarsa matsuguni nan da za ta zauna haƙƙi ne akan sa ya sama mata abincin da za ta ci haƙƙi ne akan sa ya tafatar da ita haƙƙi na gaba shi da haƙƙin ilmantar da ita da sanar da ita haƙƙoƙi na Allah subhanahu wata'ala da kuma nasa da na waninsa shi mijin dangane da abin da ya shafi wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ma'anar wannan aya Allah yake cewa ku wanda ku ba da gaskiya da Allah kuma kuke bin manzo sau da kafa ku tsare kawunan ku da iyalanku daga shiga wata wuta wacce makamashinta mutanen da suka saba wa Allah da kuma makama kan duwarsu su take ci ta ruru Allah yake cewa ko wasu mala'iku da suke tsare da ita wanda suke wato karfafa waɗanda suke masu girma na halitta ga kuma ƙarfi na halitta Allah ce la ya sunan Allah ma amara ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da shi to wannan aya malamai suke cewa tana sanar da mu cewa haƙƙi ne akan miji ya ilmantar da matarsa abinda in ta yi shi za ta sami kubuta daga wuta za kuma ta dace da samun aljanna haƙƙi ne a kansa ya ilmantar da abin da ya shafi 'ya'ya da ya samu na abin da za su kiyaye na dokokin allah san abin da in suka yi za su samu aljanna ubangiji in kuma suka guje shi za su samu wato ainihin tsira da kubuta daga wuta saboda haka haƙƙi ne akan miji ya ilmantar da matarsa bayan wannan haƙƙi ne akan miji ya tsayu ya dage da abin da ya shafi wato al'amarin kulawa da wasu abubuwa na bukatun yau da kullum da suka shafi irin su magani wanda rayuwa ba ta gudanawa sai da su idan rashin lafiya ta ratsa to shi ma yana daga cikin abin da miji zai tsayu da shi wajen haƙƙi na matarsa a kansa saboda haka kamar da muka ji harka abin da ya shafi abinci harka abin da ya shafi sitira harka abin da ya shafi gurin zama harka abin da ya shafi ilmantarwa da kuma abin da suka shafi rayuwa ba ta gudana ba sai da su waɗanda sun baro kan haƙƙi iyaye sun dawo kan miji to kamar da muka faɗa tsakura ne ba magana ba ta kalkale komai duk baki ɗaya sai an yi har wa daga cikin haƙoƙi da za mu gargaɗa mu tafi ta ɓangaren abin da ya shafi ita mata akwai haƙƙi da miji yake da shi a kanta ta ɓangaren haƙoƙin da miji yake da shi a kan matarsa akwai haƙƙin yi masa biyayya haƙƙi ne a kan mace ta yi biyayya ga mijinta a abin da ba saɓan Allah ba dalili manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la marata an tasjuda li zawjiha da a ce zan umarci wani ya yi sujjada ga wani don tsananin girmamawa da biyayya da martabawa to na umarci mace da ta yi wato sujada ga mijinta sai dai kasancewar bai halatta a yi sujada ga wani sai ga Allah kaɗai wannan ne yasa ban yi umarni da mace ta yi mijinta biyayya sujada don girmamawa ba don biyayya da ɗa'a a gare shi ba saboda haka wannan sai ke sanar da mu cewa haƙƙi ne akan mace ta yi biyayya ga wato ainihin mijinta ta kuma wato ainihin aiwatar da abin da ya ce ta yi muddin abin nan ba saban Allah ba sannan bayan haka daga cikin wato ainihin haƙoƙi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora a kan mace dangar da abin da ya shafi rayuwarta da miji akwai batun abin da ya shafi zama a inda ya zaunar da ita zama a matsugunin da ya tanu da mata Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal al ula Kuma ta ku zauna a gidajen mazajen ku da suka tanada muku kada ku fita irin fitar da aka saba yi a lokacin maguzancin farko wanda yanzu ma ya zama a lokacin maguzancin karshe haka ake miji ya fice mata ta fice saboda haka a tsarin kur addinin musulunci ana buƙatar mace ta zaman gida domin ta tsaro da abin da ya shafi haƙoƙi nata da aka ɗora mata na cikin gida saboda haka to haƙƙi ne akan mace bayan haƙƙi na biyayya ga miji to kuma haƙƙi ne akan ta ta wato anin tsayo da ganin cewa ta zauna a matsugunan da ya zaunar da ita bayan wannan akwai batun haƙƙin kulawa da abubuwan mallakan miji manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkanin ku makiyaya ne kuma kowannen ku za a tambaye shi akan abin da aka sa shi kiwonsa to cikin jerin wannan hadisi da manzo i bayani sai yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai kiwo ce a gidan mijinta kuma a bar a tambaye ta ce ranar alkiyama game da kiwon da aka sata da haka duk abubuwan mallakan miji haƙƙi ne akan mace ta kula da su suturarsa ce kayan abincinsa ne da sauran abubuwa da suka kama da haka yadda ba za ta so wani abu nata ya salwanta ba to haka bai halatta ta bari wani abu na mijinta ya salwanta ba wannan mana daga cikin haƙoƙi da musulunci ya ɗora wa mace a zamanta da mijinta sannan daga cikin haƙoƙi da aka ɗora wa mace a mu'amalata da miji musulunci bai yadda mace tana da aure ta tsira azumi na nafila ko ramuwa azumin farilla ba tare da ta sanar da mijinta cewa za ta yi wannan azumi ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana haka saboda haka haƙƙi ne akan mace idan za ta yi azumi na nafila ta sanar da mijinta za ta yi in kuma a'a za ta yi ramuwar azuminta na ramadan da ake binta ko wani ramadan to ta sanar da mijinta isan za ta yi don kada bukata ta kawo shi gare ta a wannan lokaci na yini ta ce masa tana azumi bayan kuma ta sanar da shi ba azuminta na nafila nafila ne amma sauraron mijinta don biyan bukatar sha'awarsa wajibi ne a kanta so da haka tona daga cikin haƙoƙi da wato ainihin miji yake da shi akan matarsa daga cikin haƙoƙi da miji yake da shi akan matarsa akwai haƙƙin kada ta kuskura ta yi izini ga wani ya shiga gidansa ba da yarjewarsa ko ba tare da shi ba wannan yana maganin gudanawar zargi tsakanin miji da mace akan wani wanda zai shigo masa gida wanda ba da amincewarsa ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wa aisha matarsa kagen zina daga bangaren munafukai da kuma waɗanda suka biye musu cikin gurɓatattun musulmi a wannan lokaci babban abin da ya ba wa sahabin annabi safwan bin mu'addin kariya da kuma wato nutsuwa shi aka zarge shi da cewar sun yi zina da aisha manzo sallallahu alaihi wasallama mijinta ya ce shi a saninsa da safwan bin mu'addid bai taɓa shigan masa gida ba sai tare da shi bai taba shigan masa gida ba sai tare da shi kaga wannan ya nuna shi da ike mijin da za a wato sawa wani abu a rai game da wanda ake zargin matarsa da shi shi da kansa ya shaide shi da cewa shi bai taɓa shigan masa gida ba sai tare da shi to yaya za a samu wani shiri ga wanda ma kwata-kwata bai taba kebiya da matarka ko bai taba samun kansa da kashi sai ita ba dole sai tare da mijinta to wannan yake sanar da mu cewa haƙƙi ne akan wato ainihin mace ta kiyaye da duk wani wanda zai shigo gidan mijinta kada ya kuskure shigo mijinta gida ba da yarjewar mijin ba ba kuma tare da mijin ba ko da suna dangantaka da ita da shi wanda zai shigo gidan idan ba wanda yake muharraminta ba ne dan uwanta wanda suke ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya wani dan dan uwan babanta ne a wani dan dan uwan dan dan uwan dan uwanta ne can dai da nisa to babu dalilin zai sa ta bar shigo gidan mijinta ba tare da yarjewarsa wannan haƙƙi ne da miji yake da shi akan matarsa sannan har wa yau daga cikin haƙƙoƙi da miji yake da shi akan matarsa akwai haƙƙin akwai haƙƙin yabawa da godiya kan abubuwan da miji ya tsayi da su tattar da zamansa da matarsa yadda ya tsayu da suturarta yadda ya tsayu da abincinta yadda ya tsayu da gurin zamanta yadda ya tsayi da ilmantarwarta ta san haƙƙin allah da nasa na sauran wato ainihin abokan zama to haka ya zamanto lallai akan ita wannan mata ta rika yabawa da godiya kan waɗannan abubuwan da wato mijin yake tsaye da su abin da iya zuwa da shi na abinci aka ci aka wato ainihin hamdala aka gode wa Allah sai kuma ce to Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa albarka a cikin arziki wannan ɗawainiya da ake da mu Allah ya biya to ki zama mai yabawa kada ki zama mai kushewa mai raina abin da miji yake zuwa da shi musulunci bai da wannan ba don manzo sallallahu alaihi sallama yana cewa Allah bai duban matar da ba ta yabawa ba ta gode wa mijinta kan abin alkhairin da ya sabe mata ike mata yau da kullum na abinci na sutura na abin da ya shafi wurin zama da sauransu alhali ba za ta iya wadatuwa daga wannan mijina ta ba to kun ga wannan yake nuna mana girman al'amarin yabawa da abin da miji yake yi da kaddarawa na abin da ya tsayu da shi duba da cewar in ba a wannan yabawa ba in ba a gode din ba hakan zai jawo ubangiji subhanahu wata'ala ya ki kallon wannan mata kallo wanda yake na rahama sannan bayan haka daga cikin haƙoƙi da miji yake da shi a kan matarsa wanda haƙƙi ne ta kula da shi ta tsayu da shi kada ta yi sake wajen abin da ya shafi wannan haƙƙi Shi da batun abin da ya shafi wani abu nasa na mallaka da za a iya wato sadaukar da shi ko kyautar da shi to ya zamanto ba ta sa almabazzaranci da kuma barnatarwa a ciki ba ya tabbata a hadisi idan mace ta ɗauki wani abu na abinci da aka yi saura ta ba wa mabukaci yadda za ta samu ladan ta ɗauka ta ba haka mijin da ya kawo abin da aka dama aka ba zai samu to amma kada a kwashe masa abinci a je a bai wani kuma shi a zuwa na cewa fa abinci ya ƙare ba abin da za a girka kuma shi ya san ya samar da abin da za a ci har ma ba za a kai ga cewa sai an koka masa to abin da bai fi karfin a ɗauka a bayar ba wanda ya ƙaru a kan buƙata an dafa an ci kowa ya ƙoshi, kuma ga a ga eh ya cancanci a taimaka musu a makota ne ya cancanci a kai musu to wani babu laifi a kai amma ta rika ilmantar da kuma sanar da mijinta cewa ga abin da ke akwai ga abin da ke kada kawai ta fake da cewar a ah, ai magana ce ta agaza wasu a kuma ba ana barwa barwa da kuma shi zai zo gida ana magana ba abinci to wannan na daga cikin haƙoƙi da ake buƙata mace ta kula a zamantakewa ta da mijinta kamar na ambata tsakura muke ba zai ba ce kowanne a kwalkwale shi a yi daki daki gaba ɗaya bari mu gargaɗa kuma mu tafi ɓangaren abin da ya shafi haƙoƙi da miji da mata suke tarayya haƙƙi ne akan miji kuma haƙƙi ne akan matarsa a lokaci guda kowanne ya kula da wannan haƙƙi batun biya wa juna biyan buƙatar sha'awa Allah subhanahu wata'ala ya ɗora wa mace ta saurari mijinta ya kuma ɗora wa miji ya saurari matarsa wannan haƙƙi kowanne an ɗora masa shi wani ba zai samu haƙƙinsa kuma yi wasa daidai da haƙƙin ɗan uwansa kuma ya samu kubta a gurin Allah Allah bai da haka so da haka haƙƙi ne ta saurari mijinta lokacin da ya so biyan buƙatar ta sha'awa kamar da ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da wato mijinta ya buƙace ta don biyan buƙatarsa ta sha'awa ta ƙauracewa shimfiɗarsa ba ta ba shi goyon bayan sauraransa ba to za ta kwana ta wayi gari Allah subhanahu wata'ala yana mai fushi da ita kun ga wannan hadari ne babba wanda sai kun ce to haƙƙi ne akan ta ta kula da wani kamar yadda shi ma haƙƙi ne a kansa ya saurare ta lokacin ta so biyan buƙatar ta ta sha'awa domin kada rashin tsaiwa da wannan haƙƙi ya bayu ga shaidan ya raya mata cewa ta tafi ta je ta kauce wa hanyar Allah ta faɗa salon da ba shi shine dace ba so da haka haƙƙi ne akan kowannen su ya tsaye da shi har wa daga cikin haƙƙoƙi da miji da mata suke tarayya a kai akwai haƙƙin haƙuri da juna shi akwai buƙatar ya haƙuri akan wasu kurakurai da zai gani ita ma akwai buƙatar ta haƙuri akan wasu kurakurai da za ta gani gare shi domin tana zaune da ɗan adam ne mai yin daidai da kuskure shi ma yana zaune da 'yar adam ce wacce take yin daidai ta kuskure to haƙƙi ne kowannen su yi haƙuri Allah yake cewa wasta'inu bis sabri was sala inna Allah ma'as sabirin ya kunna kuma da gaskiya da Allah kuke bin manzo sadaka Allah yake cewa ku nemi taimakon cin nasara al'amuran rayuwa ku da yin haƙuri haƙiƙa Allah yana son sa masu haƙuri ku taimaki wato ainihin rayuwarku ku nemi agaji na cin nasarar rayuwarku da abin da ya shafi tsayuwa da sallah Allah subhanahu ta'ala na yi da wanda ya kula da al'amarin sallah to wani aya sai take san da mu to ashe haƙƙi ne akan kowanne da tsakanin miji da mata su yi haƙuri tun baya da za a yi zama ya zama a ce ba a samu kurakurai sun gitta ba ko saɓani wani abu da zai fito mana da wannan sarari cewar ba wai mu ba hatta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake rukowa iya zaman aure da sauke haƙoƙin ubangiji a zamantakewa ta aure an samu saɓani tsakaninsa da iyalinsa har wata rana yake cewa da aisha ya aisha ina gane idan kina ta daɗi da ni gari ya daɗi komai ya yi kuma ina gane idan wani abu ya gitta tsakanina da ke ta ce ta yaya sai ce ai idan muna ta daɗi da ke ba wani abu da ya gitta na saɓani to ko rantsuwa za ki a wannan ranar suke kan ce na rantse da ubangijin annabi muhammad kai ka ce annabi muhammad shine da ubangijin shi kaɗai amma dai sai an lankayo an sako miji a cikin rantsuwa ce amma daren da ta haɗo mu da ke to kika tashi rantsuwa ce kike na rantse da ubangijin annabi ibrahim ai ba shi kaɗai bane annabi yau ba za a faɗe shi ba an fahimta ko ta ce lalle ka gano ni haka ko abu yake to amma dai ai daga wannan ba na kara ba na haɗa ƙarami da babban ce na yaji na tafi gida to kaga wannan yake nuna cewar sai an yi hakuri da juna zama manzo hakuri yake da ita bai ɗauki salon da zai ce to shi ma bari ya rama ba ko kuma mata wani abu har wa yau yar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fatima wata rana manzo ya je ya ziyarce ta a gidanta da ya je sai yake tambayar ta ina dan dan uwan baban naki mana aliyu dan abi talib tunda aure ne zumunci da mahaifinsa da mahaifin annabuwa da kani sai ce na dan dan uwan baban naki sai ta ce a yau mun samu sabani dan baccin ma da yake a gida na rana ya fice ya kiye a gida shikenan sai manzo ce a a dubo masa ina sayyidina ali yake ba cewa a kira shi ba a je a gano inda yake a zo a faɗa masa da aka zagaya sai aka zo aka ce da shi ai ga can a masallaci kwanci sai tafi da kansa shi zai je yiwu dukun miji ne ya yaji ba mace ba ce ta yaji ita fi han masallaci ije ya tashe shi ice tashi kai baban turbaya saboda duk ƙasa a jikin mayafinsa ya karkaɗe masa ya kawo hanya da shi dawo da shi kaga ashe saɓanin yana faruwa tsakanin sahabbai kamar da ya faru da manzo da matarsa to haƙurtar da juna ake kaga shi bai je ya kai ƙarar ta gurin babanta annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ita ma kuma da aka zo bata ce ta ai kaza da kaza da kaza ta ci saɓani ya shiga tsakanin dan bacci ma da yake na na gida yau ya ƙi da gida to sai an yi haƙuri da juna a zamantakewa saboda haka haƙƙi ne akan miji ya haƙuri haƙƙi ne akan mace ta haƙuri ba ita aka ɗora ban da shi ba shi aka ɗora ban da ita ba har wa daga cikin haƙoƙi da ake buƙatar miji da mata su kula da su kowanne an ɗora masa haƙƙin kyauta ta zamantakewa yadda kake so ta gaya maka mai daɗi ka gaya mata mai daɗi yadda kake so ta ga mai daɗi abinda zai faranta mata to ita ma ta so ta ga abinda zai faranta maka kai da maganganunka da ayyukanka su rika daɗaɗa mata suna faranta ita ma da maganganta da ayyukanta su rika faranta maka suna daɗaɗa maka wannan daga cikin haƙoƙi da miji da mata suke tarayya abin da zai fito mana da wannan sarari manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda kyawun zama da iyali wata rana za su yi tafiya da sahabbansa kamar da yakan yi ƙuri'a a tsakanin matarsa wacce ƙuri'a ta faɗo akan ita za ta tafiya da ita sai a tafiya da ita muƙaddara matarsa da suke guda a wannan lokaci wanda ya rayu tare da su lokaci guda banda wanda suka rasu kamar khadija ta riga su rasuwa a lokacin da sai ta rasu ma aka ƙara wasu idan zai tafiya sai a rubuta misali in ce aka in takarda ce kamar yanzu misali da ke za mu tafi sai a karɓi haƙuri sai a karɓi haƙuri sai a karɓi haƙuri sai a yi su guda tara guda ɗaya ce da ke da mu tafi sai a daɗe sai a zubar bayan an karkaɗa an kaɗa shi to wacce ta ɗauka kina ɗauko sai a karɓi haƙuri to su kira sai kuma gefe kin sa abin kin sai da abin yake kina ɗauko da kira mu tafi sai ko a cikin ɓarke da dariya ma'ana ƙuri'a ta faɗo a kan daɗi zai so da haka sai suka yi tafiya da manzo sallallahu alaihi wasallam da Aisha tare da sahabbai za a yi wannan fita da aka ɗan fita wato wajen gari sai manzo ce da sahabbai ku yi gaba za mu ɗan yar gudu da Aisha da tsere tunda an fito wajen gari akwai fili fetal to lokacin aisha tana amarya ana fara gudu ce mai wannan taiwa mazo shan ta basa filcin kai ashe abin yana ransa aisha ta wuce shi sai da wata tafiyar ta kama lokacin aisha ta yi jiki kasan mata suka samu hutu gidan miji ce mai wannan sai ga kamar ta goya ka kai suka koma wato kamar ruwan aski ita kuma masha Allah tabarakallah Sau da kula fita a dawo ana ta faɗi tashi saboda gida dai ya samu abin da za a ci to kankace mai wannan aisha ta yi jiki tafiya ta sake kama kuma aka dace ƙuri'a ta faɗo kanta suna fita wajen gari sai manzo shi da sabai a ƙara gaba ya same su ce aisha shirya za mu yi tsere ta ce a haka yadda nake ɗanda ta ce ƙwarai kuwa ita kanta ta jinjina ce to zai da ta jikina ce za a yi tsere ta ce ai ƙwarai za a yi suna fara kan ce mai wannan ban zo matafin tankan sai ce to ɗaya da ɗaya ki tana da makin wuce ne a wancan karin ne kuma zana rana kaga wannan kyawun zamani to kaga ita tana yi shi yana yi haka kuma ya tabbata a hadisi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam hatta wanka da suke na jinaba yakan yi tare da matansa har Aisha lokacin kan ce bar min raguwar bar min raguwar ina ɗebowa tana ɗeba wani lokaci hannunsa ya tunkuɗe mata abin da ta ɗebo ko shi ita ta tunkuɗe masa abin da ya ɗebo a haka ake wanka Wani yana sa sakewa da nutsuwar zuciya da wato ainihin karbuwa tsakanin miji da mata to da kai ma yanzu za ka iya irin naku ko da yanzu misali mu akwai karancin fili da za a ce ku fita ku yi tsere a ce a ah, aka ga alga fata wala da mata suna ai gudu to da zo ana haka ko a ce baban su idi ne ga ita ya falle a guje to shi da za ku yi abin ku ko a gida tunda Allah ya sa kuna da ɗanyar watsakar tsakar gida sai ka samu wani zani mai kwari cikin zannuwanta ta riƙe farko ka riƙe farko ce in kika kai ni wannan bangon kin cinye ni in na kaki wannan bangon na cinye ki ka ga yadda za a yi shi ma kula da salon za ku yi irin wannan ko to saboda haka akwai salo salo da ana yi zai kyautata zamantakewar miji da mata to nana daga cikin haƙoƙi da aka ɗora miji aka kuma ɗora mata ba wani aka ɗora ban da wani ba sannan daga cikin haƙoƙi da miji da mata suke tarayya a kai akwai haƙƙin kishin junansu ba daidai ba ne mace ya zama wato ba ta kishin mijinta ba daidai ba ne miji ya zama ya kishin matarsa misali a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani sahabi da ya sabon aure kamar da yake tsari ne na annabi da sahabbansa duk wanda zai bar gaban manzo zai je gida ya gano gida ya dawo sai ya nemi izini gurin manzo za manzo Allah zan je gida in dawo to wannan sabon aure sahabi sai shi da manzo zai je gida ya gano iyalinsa maryam sai manzo shi da ita ya ce da shi a ah, ya naga za ka tafi hannunka ba kuma riƙe mashi ko wani makami saboda ka san muna zaune da abokan gaba a cikin madina akwai yahuda tare da su kada wani ya shammace ka ganin ba komai hannunka ya far maka to ashe zai ci karo da abin da ya fi ba yahudi ko da ya tafi gida ina zuwa daidai kofar gidansa sai tar da matarsa a kofar gida abinda bai taba gani ba to kaga yaushe za a ce mace ta aure kuma ta fito waje kenan kowa ma ya ganta ke sai kishi ya motsa masa na cewa to aya za ta fito daga gida bayan Allah subhanahu wata'ala abinda yake cewa da su wa qarna fi kunna wala tabarrajna tabarrujul jahiliyatil ula ku zauna a gidan mazajen ku ta fito kishi da raɗaɗin wato zafin abin da ya faru kawai sai ya fitar da mashinsa a wannan lokaci kawai sai ya auna ta zai jefa da ya auna wannan iyali nasa zai jefa mata wannan mashi sai ta ce da shi dakata dakata shiga gidan ka ga abin da ya fito da saboda haka a wannan lokaci bai wata wata ba sai ya shiga cikin gidansa ashe wani miciji ne shirgege ya shiga gida. ta yi gudun kada ya halaka ta ta yi waje to kuma da ta yi wajen ba ta koma gidan ba kuma ba ta iya tafiya wani guri ba don dai gudun kar ta saba musu so da aka shi kuma da ya zo ya ga haka ga ta a waje shine wannan tunanin jefa mata mashi ta ce da aka tada ka tashi kuka ga abin da ya fito da ni ba haka kawai na fito to ko da ya shiga tare da wannan maciji ya yi gammo ya fasa kai yana jiran mai zuwa bai wata wata ba sai jefa masa mashi sahabbai suka ce ba a san wanda ya riga mutuwa tsakanin shi da shi ba sun yi rabas to a wani lokaci ne manzo yake cewa da su duk wanda ya ga maciji daga cikin ku cikin garin madina kada ya gaggawa fa masa akwai yan uwanku aljanu da suke zuwa sauraron abin da aka aiko ne sai yake sanar da mu cewa ashe wannan macijin ma ba asalin maciji bane da aka saba shedani daga cikin shedani aljani daga cikin aljanu zo to saboda haka amma fa wannan ba ana nufin yanzu idan ka ci karo da maciji a barza ka ce wayan ce kada abin nan din ba ba lalle zama wancan ba ne na shaidanu an fahimta ko hmm. a yi abin da ya kamata a yi na fatattaka sa ga bai fita ba aka yi abin da ya shafi na karatu to a far masa miciji ne zahiri sau da to wannan abin da ya faru ina sanar da mutuwar sahabbai suna kishin su gama ta su ta saba wata tsari na addinin musulunci na ta fito waje ko ta baro cikin gida wannan ba daidai ba kun ga ya nuna kishin su da har ya ma yi tunanin zai jefa mata mashi to na ga yanzu da ka tadda mace ta baro cikin gidan ta da soro ta kira mai yalo an jima ta kira mai goba can ta kira mai agwaluma kankace mai wani ina mai karas ta zama kawai yan siye da sayarwa a bakin kofa kuma kai da za ka zo ka wuce dalili ya sa ka waiga ku haɗa ido da ita zai ce ai baban wani kallon mata ne wa ke ki fito don Allah cewa wa karnafi buwutu kunna ke fa ce aka ki zauna a gida kuma kika baro gidan kuma yanzu kike zargin wani ya kalle ki wanda shi kuma dama hanyar wucewarsa ce to wannan saba wa addinin musulunci so da haka miji iki ji matarsa ya sa doka ya kula kada ta rika bar masa cikin gida ba daidai bane ita ma kuma ta ta saba wa Allah to haka kuma ita ma ta yi kishin mijinta daidai ne musamman irin abin da yake faruwa ne ita matarsa ce shi mijinta ne amma kuma yana can ana wata harka ta wasan kwaikwayo da shi wani fim ɗaya ya fito a mijin garwa wani lokaci ya fito a mijin delu bayan wani lokaci shi ne mijin bodara kashi nan kuma ba wacce take maharrama a gurinsa kuma ba auren su ya ba su karaci hirace can su da abubuwan da za su wannan ba daidai ba ne ki kishi mijin ki ce ke ba da wasan koko ba in neman aure ne Allah ya ba shi dama ya aure har hudu ya aura amma ya je ya zauna da wannan yanzu za a fito a bunan kandala su karci hircar su irin namiji da mata a nunar su kuma tsohon lokaci fito a bajin delu a sake yi kiki ce da wannan sa daidai ne a musulunci sau da aka tsarin kwarwa dai na musulunci ba a barin barna ta shiga da gudanawa a tsakanin miji da mata haƙƙi ne kowanne kula da shi domin sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallama tsarin suka tafi a kai ba na ka bar wani abu na wato ana rashin kishi gudana a gidanka wannan shiga ya fita wannan shiga ya fita wannan shiga ya fita wai akai na jama'a to a haka kuma za ka ga abin da zai bakanta maka a haka kuma za a ji abin da ba za a ji daɗin sa ce an tarar da wane da matar wane an tar me jawo gidansa babu hijabi kowa ma shiga yake ya ce shi na jama'a ne a to musulunci bai tsara wannan saboda ka zama kana kishin ka ta zama kana kishin haƙƙi ne da kowanne an ɗora masa ba wani aka ɗora ban da wani ba har ma daga cikin haƙoƙi da aka ɗora miji da mata batun tarbiyyantar da 'ya'ya haƙƙi ne a kanka haƙƙi ne a kanta ba ita kaɗai aka ɗora ban da kai ba kai kaɗai aka ɗora ban da ita ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kuma kowannen ku abin a tambaye shi ne akan haƙƙin da aka ɗora masa mazo ce wa rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyati mutum magidanci a gidansa makiyayi ne kuma za a tambaye shi akan abin da aka bashi na kiwo kiwon nan ya haɗar da na matarsa ya haɗar da na ɗaɗansa to haka kuma wanzu yake cewa wani mar'atu tun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ta. haka mace ya ce a gidan mijinta kuma za a tambaye ta kan kiwon da aka ɗora mata sau da haka haƙƙi ne kamar da muka faɗa ta kula da abubuwan mallakar miji da kuma haƙƙi ne ta kula da abin da ya shafi 'ya'yansa wajen tarbiyyar su ta hana su abin da bai dace ba ta dora su akan abin da ya dace a ilmantar da su a tarbiyyantar da su wannan haƙƙi ne da miji da mata suke tarayya a wani abu da haska mana wannan mukamce shi wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya je gidan ɗaya daga cikin sahabbansa mata sai wato ainihin ganin an yi bako manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida dan wannan sahabiya sai ya kokarin zai fice kamar da yara suka saba idan suka ga an yi bako su maza su fice daga gida in ana kiyayewa da kula kar su fita an shagalta da bako sai shammace ku sai su fice to shi ma sai zai fice sai ku tace ya ka abdallah ya ka abdallah zo ungo sai manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin nan take sai ce da ita me za ki bashi idan fa ba abin da za ki bashi ki sani cewa za a rubuta miki kallon sai ta ce manzon Allah ka ga dabino ne na rike zan bashi saboda ko da ya fita ɗin yunkura zai fita ba ta yi amfani da wani abu na babu ba ta ce zo ungu alhali ba abin za ta bashi don kada ya tashi da halayyar karya kuma don ya fahimci cewa ita ɗin abin ta ce masa zo ungon da gaske abin da za ta bashi abin bayarwa ne to wani sai ka cewar haƙƙi ne akan mace ta ɗora a akan tarbiyya ta ƙwarai harkar gaskiya amana haƙuri kunya da makamantansu yadda uba zai haka kuma ita ma uwa ta ba shi kaɗai aka ɗora ban da ita ba ita kaɗai aka ɗora ban da shi ba to dangane da abin da ya shafi wannan kuma sai ka nuna mana cewar ashe duk wanda za ta ce zo ina zuwa ya ga hannunta babu to aka kai wani lokaci ta ce zo rungula ce da gangan kike da kada ya ce karya kike kaga ta dausu a ransu cewa eh babu sama karya ce to wannan ba daidai bane haƙƙi ne akan wato iyaye maza da mata kowanne kula da abin da ya shafi tarbiyyar ya ala dora su akan abin da yake daidai manzo sallallahu alaihi wasallam da yake rike da ƴaƴan ummu salama matarsa ummu salama wace dama ba zaura ya aure ta kamar da sauran matansa zaura ne in ban da aisha to san da ya aure ta ya aure ta da 'ya'yan abu salama wanda ya rike to ɗaya daga cikin 'ya'yan nan wata rana zai ci abinci sai zamanto hannunsa yana gauraya kwanan cin abincin ina inda yake da miya ko nama in ya kaya ko ici nan ici can ici can sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai tsawata masa yace kai yaro idan za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka ga koyar da shi tarbiyar da ladabin da musulunci ya zo da shi za a ci abinci a ambaci Allah ya gula san la sannan sai shi da shi wa kul biya mini kuma ka ci da damanka ka ga koya masa cewa da an dama ake ci wa kul min ma ya ki kuma ce ci gabanka kar ka ci gabanka to kun ga shi a matsayinsa na miji uba gare shi kuma miji ga mahaifiyar wannan yaro ya tsayu da abin da ya shafi dora shi akan abin da yake da tarbiyya ta kwa to da to haƙƙi ne miji yayi haƙƙi ne kuma uwa ta ba miji aka dora kawai banda uwa ba ba kuma uwa aka dora mata banda uba ba to nan haƙƙi ne daga cikin haƙoƙi da ake tarayya tsakanin miji da mata har wa yau daga cikin haƙoƙi da miji da mata suke tarayya a kai akwai haƙƙin kiyaye sirrin juna haƙƙi ne akan miji da kiyaye sirrin matarsa haƙƙi ne akan mace ta kiyaye sirrin mijinta sirrin nan ya shafi wani maganganu ne ko kuwa ya shafi wani aiki imamu ahmad allah ji kansa da rahama ya rawaci hadisi wanda a karɓo daga asma'u yar yazid allah ya daidaita bambanta ba take cewa wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuna tare da su sa maza da mata sai ke cewa da su mai yiwuwa cikin ku maza akwai waɗanda suke faɗar abin da ke faruwa da matayensu na biyan buƙatar sha'awa sannan ya ce kuma kuma mata da yiwuwar cikinku akwai wacce suke faɗar abin da yake gudana tsakaninta da mijinta na biyan buƙatar sha'awa asma wata ce sai da aka tsit aka shi saboda manzo ya faɗo abin da yake faruwa to a wannan lokaci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to bayan ita asma'u sai ta ta fara ta sai take cewa ya manzon Allah wannan bayani da kai haka abin yake su suna yi mu ma muna yi wannan laifi kowa ya samu kansa a ciki maza suna yi mata suna yi to a wannan lokaci sai manzo ce da su to kada a saki kada wani namiji daga cikin sahabbai kuskura isa ke faɗar abin da yake wakana tsakaninsu da matarsa na biyan bukatar sha'awa haka kuma kada a sake samun wata mace ta rika fadar abin da yake faruwa tsakaninta da mijinta na biyan bukatar sha'awa wannan abu ne na sirri auratayya ba daidai ba ne a rika sa masha to wannan sai ke nuna cewa ba daidai ba ne a rika samun wato fitar sirrin miji da mata a tsakanin ma'aurata haƙƙi ne ka kiyaye sirrinta haƙƙi ne ta kiyaye sirrinka har ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin wanda su fuskanci azaba matsananciya ranar alkiyama akwai mutumin da zai kadaice da iyalinsa sannan kuma ya zo yana bayyana sirrinta Tura kwanne ke nuna cewa haƙƙi ne akan miji ya kiyaye sirrin matarsa haƙƙi ne akan ta ta kiyaye wato ainihin sirrinsa sannan bayan haka dangane da abin da ya shafi al'amarin sirrin kamar da faɗa wannan bangaren aiki ke ta bangaren maganganu Allah subhanahu wata'ala cikin surat taharim yana ambata mana cewa wa in asarran Nabiyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa arda an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir wannan aya take sanar da mu cewa Allah sallallahu alaihi wasallam sirri da matarsa har ma an yi rashin sa'a wata daga ciki ta faɗi kuma sai Allah subhanahu wata'ala yake bayyana wa manzo ai kaji kaji gashi abin da ya faru sirrin da kuka da matarka ta ma faɗa to take tambaya bayan manzo ya faɗa ashe kin faɗa abin da na faɗa miki ta ce wa ya faɗa maka ya ce na ba aniyar alimin kabir masanin kwakwam wanda ya san komai shine ya faɗa Allah ki to kun ga wanda sai ke nuna cewar a nan an samu yin ba daidai ba na faɗa sirrin da suka yi na magana da ita da mijinta da haka sai Allah subhanahu wata'ala da ita da abokiyar wato shirinta sai ce in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukum wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'min Allah ya ce to in ka tuba Allah shirye ki da ya karɓi tuban wanda ya tuba amma dai zuciyar ku ta riga ta karkata an samu abin da ba daidai ba tunda har aka yi wato shirin da aka samu zo'i abin da yi kuma an faɗi sirri kuma aka kare kun ga wani sai kin cewa ba daidai bane mace ta faɗi sirrin mijinta kuma kamar da shi ma ba daidai bane ya fara. sirrin nan na aiki ne ko ko na maganganu kowanne ana buƙatar kiyaye da shi to wannan sunan ire-iren haƙoƙi da ake buƙatar ma'aurata su kula da su su kiyaye da su don haka haƙoƙin kamar na faɗa suna da yawa amma magana ta ta tsakuru a dai samu gwargwadon abin da ya ka to akwai kuma haƙƙi da zan dufe da shi haƙƙin da ɗaya daga cikin ma'aurata yake keɓanta da shi idan allah yi wa ma'aurata tsawon kwana a kwana a tashi kuma suka abin da suka yi na rayuwar aure sai kuma allah ya ikon sai ɗauki ɗaya daga ciki ko miji ya rasu ya bar mata ko mace ta rasu ta bar miji to akwai haƙƙi na gado tsakanin miji da mata idan miji ya rasu ya bar mata tana da gadarsa idan tana da idan yana da 'ya'ya za ta ci abin da ya kai ɗaya bisa takwas na dukiya idan ba 'ya'ya za a bata ɗaya bisa hudun abin da ya mutu ya bari idan kuma shi ne ta rasu ta bari zai ci rabin abin da ta bari idan ba ta da ɗa idan kuma tana da ɗa shi kuma zai ci ɗaya bisa hudun abin da ta mutu ta bari to wannan haƙƙi ne da ubangiji ya tsara shi akan abin da ya shafi ma'aurata akwai kuma idan ita aka mutu aka bari to bayan za ta ci gadansa to kuma shi ɗin eh, idan kai shi ɗin ya mutu ya batta ita aka mutu aka bari to bayan za ta ci gadansa kuma shi ɗin ina da haƙƙi duk da baya raye na za ta yi masa takarda shi ma daga cikin haƙƙi da maji yake da shi a kan matarsa wannan suna irin iren haƙƙoƙi da suka shafi cikin rayuwar aure kamar na ambata tsakura ne da kuma wato ɗan abin da ya sawwaka wannan shi da abin da zan ɗan wato ɗanin ƙare da shi Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure Allah ya kaɗa dukkan wani abin ƙi da masu tsohon aure da masu sabon ubangiji Allah shiga cikin su waɗanda ba su yi ba kuma Allah ya kawo ranar yi don muna cewa dai a yi ƙoƙari a yi zo a bisa korinsa ya nuna cewar ko kuma sahabar sai da faɗa damar cewar mai kudu ba ya fi mai uku mai uku ba ya fi mai biyu mai biyu ya fi mai ɗaya mu ma sai mu yunkura mai biyu mai ɗan ƙara a samu ƙarin igiya kakka ta zama a kurtu kullum a samu ƙarin igiya wanda kuma yake da ɗayan shi ma ya ƙara wanda ma sha Allah wannan kusa zan yi zan ma yi gayyata insha Allah subhanahu wa ta'ala da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

da za su kai shi har cikin ɗaki wannan ya zo da yi matar wannan ya zo da yi matar wannan ya wannan musulunci bai zo da shi yana daga cikin al'adu wanda musulunci bai da su ba abinda musulunci ya da shi idan an yi aure shi miji ya je ya isa da iyalinsa an shar'anta yin walima A samar da abinci da za a ci bayan tarewa a gabatar da al'umma su ci godiya ga Allah akan neman da aka samu ta aure to a irin wannan ya tabbata a hadisi a wajen rabon abin da za a ba jama'a in ita iyalin ma ta zo da shiga irin ta musulunci ta zama cikin wanda za su yi wato dandan kawa mahalarta wato abin da za a ci wannan ba wannan shi musulunci ya zo shi amma batun cewar za a je ɗakin miji ko miji zai tafi ga matarsa wasu su tafi tare da shi a kai shi a kuma shiga zolaya wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan bai da asali ba daidai ba ya saba a fi. so da haka a waye wanda ake samu da kuma kokari na bibiyar abin da yake na sunna wannan al'ada kamata ya ce tuni an wuce ta Allah ya kiyaye wannan mai tambaya kuma yake cewa wace irin mace ya kamata mu aura a musulunci ya eh, macen da ya kamata a aura a musulunci ita ce wacce ta cika sharɗai guda biyu na farko ta zama mai addini kanka je ka aure 'yan duniya haka wani ce aure ba abu ne ba na wasa bar neman kyau ne mu nagarta ka nemi ta gani, kuma nagarta babu yi irin a ce kana da addini domin a nan nagarta ke. haka zo ce farfar bi za ta din ta riba ta yada ka rabauta da ma'abokiyar addini in ba haka ba sai ka ya ci ƙasa sai ka zo kai da na sanin auren da saboda haka ana bukatar ka sami addini duk da manzo ya faɗi cewa ana auren mace saboda kyau ana auren mace saboda dangi ana auren mace saboda dukiya amma sai ce fazfar bi zati di ka da mabociyar addini ta fi duk waɗanda za ka sa ido a kai ka ce ai kyakkyawa ce a kwana tashi in ta kwarkwashe sai ga wato ko haɗa ido da ta baka su idan kuma magana dukiya ce inda aka ce wato abin gari ya zafi babu ta zo ta gita sai ka ji haushin ta kake dan abin da sa babu ba alamar in magana dangi ne to duk sun ga kare an dauke wacce an dauke wacce ta ba zuma dangi kuma ba da ya kula su amma mai addini tana ƙara shekaru tana ƙara kusanta ana kuma ƙara ƙarfafa abin da Allah ya ce. Saboda ana buƙatar ka samu a addini. sai manzo a cikin hadisin da imar ganar wannan fafar da zata dini akwai ba da ce fafar da zata dini wani khuluqi karbatu da mabocin addini kuma kyawawan dabi akwai mace mai addini amma ta bangaren halaye sai kuma ka tada tsara da matsala sallah kam akwai kwana sallah amma kai da ita sai an ji to kaga da matsala a to so ake ta zama yadda take kokarin ta kyautata mu'amala da mahalicciya kuma take kokarin ta kyautata mu'amala da kai da kake auren da kuma waɗanda kuke tare da kullum ake so to ka to aka samu abocin addini mai kyawun ɗabi'u to ita ce wacce zuciya aure kuma duk za ka aura ba sama da wannan kamar tana addinin ta daidai gwargwado da ɗan da dukiyarta kuma ɗan dangi ce to kaga ta tara da eh, babu laifin amma dai abin da aka fi so ka kalla addini kyawawan ɗabi'u dole ta ce wacce ta kamata Allah ya sa mu dace cewar kuma wadda irin miji ya kamata mace ta aura shi ma dai abu iri ɗaya ne ma abocin addini da kyawawan ɗabi domin mazo cewa idan ja'akum manta zauna dina wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda kuka aminta kuka yadda da rikonsa da addini yazo neman auren yau. ko kuka yadda da kyawawan ɗabi'unsa ya zo auren ɗan da ku aura masa yanzu ce in ku ba ku haka ba ta kumfit na tumfil ardi wa fasadin ari to za a sami barna a ban ƙasa da kuma wato ainihin za a sami fitila a ban ƙasa kuma za a sami barna mai tsanani da faɗi da yawa da za ta afku da so da kun ga sai nan ma yana cewa in dai aka sami mai addini mai kyawar ɗabi'u shi ya dace da wanda kuma za ka tarar da dama ana watsi da wannan kawai ta har ta yana kan a sami mai mota mai numfashi in ya tsaya tsaya a jijin garin motarsa kawai ya sa hannu kawai a gabbat ya yi da rumot wato an mota ta buɗe sai kuma an je an tare ita ana ga cewa ta kofa ta shiga gidan ni'ima ita kuma ta sa abin da take ciki ta koka a ce ka amma da wancan da butulci take kuma ta san da take faruwa da ita to kaga an samu matsala a to abin da ake so a samu mai addini mai kyawun ɗabi arziki kuma na Allah ne ina da talaucin sa yanzu kuma zuwa lokaci ga shine mai shi kuma wacce da yake da wani sai kuma ya kuma shine Allah san ba yadda Allah bai iya Allah ya mu dace sai na shine yawan sake sake da to cewar mai ana tambaya kamar cewar me yake faruwa ake samun yawan sakin aure ya za a yi maganin matsalar wannan lacca ce mai zama kanta ta ba ku wannan da muka yi fara. to amma duk da haka za a iya tsakure ita ma a samu gwargwada abin da ya samu abin da yake jawo sakin aure sauka da kan tarbiyyar addinin musulunci a gudanar da rayuwa aure wannan shine magana a dunkule idan ka so kuma farfasa ta to za ka iya ɗauko abubuwan da suke faruwa da wanda sauka da kan tarbiyyar ci addini da kuma tsari misali wani ya saki matarsa saboda shi da take aure kawai shi ne mutum amma babansa ba komai ce, yan uwansa ba kowa ba ne barin ba mu misali da abin da ya faru da annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail da matar annabi ismail annabi isma'il annabi ibrahim ya tafi ya bashi a makka har ya kai manzalin da ya girma ya aure a zuwa da annabi ibrahim yake iziyarci iyalinsa mahaifiyar annabi isma'il da kuma shi kansa annabi isma'il sai ya zo ziyara sai tar annabi isma'il baya gidan sai matarsa yi sallama ya ce baiwar allah ina mai gidan ta ce ya tafi bige-bigen abin za a ci ci ya gidan na ku ce ba gida wahala ake ci kawai gida ba daɗi ma'ana kaka ta tona asirin mijinta ta aibata shi abin da kuma ta faɗa ce ya tafi nema amma ba godiya makaranta kaga a nan ina nuna cewar ba mai godiya ba ce ba irin mace ya kamata ka zama da ita to har wa yau sai ce da ita to idan allah ya sa mijinki ya dawo ki ce ina gaide shi ina masa sallama kuma wani bawan Allah ya zo bai same shi bai nuna masa mun nuna mata kashi baban sa bane ko da ya dawo sai ki ta, bayan tafiya ta an yi wani bako ne ta ce eh, to wani tsoho da ya zo ba yadda yake tare na maganar in ka zo an ce ina gaida kai ya kuma ce ka canza wannan dokin kofar taka magana ta biyu da ya gaya masa ce a cancin da dokin kofa ta ce kwarai kwa haka ce ni ma'ana ina karfin halinsa tsoho da kokari kai da ka zo yara ka cewa canza dokin kofa sai ka ce kofa gidansa na abin sai ce to ba sai ki tafi gidan ki tafi gidan mai ce kwarai kwa ake ce dokin kofa amma da dokin kofar da ya wuce ta ga ma'ana daga maganganunta annabi ibrahim ya fahimci ba irin ta ya kamata a ce annabi isma'il ya zama da ita ba kuma ita ma daga yadda ta gaya masa wani tsoho ba yadda yake ya zo ya zan aure ki kuma kina ganin babana ba yadda yake in zauna da ke an fahimta sai annabi ibrahim da ba ba shi ce wannan ba matar aurensa ba bace isa ke ta to in mace ba ta ganin kimar iyayen miji ba ta ganin kimar dan uwan miji to wannan an asa ke ta ba yi laifi ba ta hukar turbar da musulunci ce ai iyayen mijinki iyayenki kamar da iyayenki iyayen ne to in irin wannan ta faru in ana so a maganin faruwar haka to a maganta yadda ya'ya mata in sun je gidan aure za su kallon iyayen mijinsu ba kowa ba a gyara yadda su kallon yan uwan miji ba wani abu abu na biyu wata za ka da aka aure ta an sake ta saboda ita yadda ta tsara tun da yana son ta tana son sa to fa ba magana ƙari ya rufe daga ita ba wata maganar aure hudu wannan ban da shi a ciki to kuma ayar ta ce aure ta ita ce wuce ce a aure hudu a aya ɗaya ne fanki homa tsaba lakum minan Nisa, a wa wasu lafa ruba ba daban-daban mana ayoyi aya ɗaya ta ce aure ta aure su sai ma da aka gama faɗar da yawa ɗin sai aka ce fa in khiftum Allah ta zidu fa wahila in ba za ku adalci to ku tsaya a ɗaya to shi ya ce zai kwatanta zai adalci ta ce ta bata san wannan zancen ba ko kai ko ni ko ni ko ita ka zaɓi ɗaya haka fa wata za ta saboda haka yayin da aka ce wata ta shigo gidan auren to shi ba zaman lafiya kuma ita ma da aka kawo ba ita ba zaman lafiya to kaga za a ce ba za a sake ta ba wannan to in irin wannan ya sa mace ta sa aka sake ta to ita ce bata fi tsarin da musulunci ya shimfiɗa ba saboda ubangijin da ya ce a aure ta shi ya ce a aure wata To ko ba ta ce ba za a yi abin da Allah ya ce ba sai ita abin da take so a bar na wanda Allah ya ce to irin wannan yana faruwa to kafin ana so a maganin irin wannan faruwar sakin auren to a maganta ƴaƴa mata su daina cewa sai ita kada za a aura kuma ta sani gidansu sun so kaza ne ita ce ko yanzu aka ɗauka daga ciki to sauran kuma su yaya wata mata ta so ta tar da gidansu mata hudu ne amma kuma ta ce ta ba za a ƙara mata to in irin wannan ne yasa aka saki mace to ta saba korwa dai ne ba laifi ba kuma ana so a maganin haka to sai ta daina irin abu na gaba wasu ana sakin su saboda bata iya abinci ba kuma laifin iyayenta ne tun farko an dauke ta an kai bodu ana musu doya da kwai ana dan soya fanke su ci shi kuma ya zuwa ce tuwo yake su ta kuma ta da ake tuka tuwo kuwa ce dan wake yake su kuwa ce yawai na za kamar wani dan wake da aka taba karbata da shi to ruwan wake inda ka san wato kunu haka yi Ɗanwake wake kuma ka taɓa shi ka baki ya ruguje ni kuma baya da bane ba nace da Allah ya hakuri tunda ba mu sai abu abin nan a kyalin shi kuma yana ga ya martaba ni aka ka ɗanwake wake daga garaci kaga zai ji kunya zai kunyata da wannan abin da ya ba zai iya ba kawai ka masa abinci ba kuma shi ma ba zai iya ciye koshi a gidansa ba ka ce na za a yi an ɗauko waina an buɗe ta da garin fal a ciki babu wannan washar washar ɗin babu shi a ciki ka ga za ka saki to irin wannan yana sa a saki mata wasu to abinda za a yi maganin wannan tun kafin a kai ga aurenta irin duk abin da ya kamata a dora ta akai ta iya a koya mata hmm. don kar a sami irin wannan matsala har wani yau daga cikin abin da suke sa lokaci a sakin aure wata a tsarinta ba ta da gaskiya a zamanta da mijinta kuma ba magana amana hmm. tsakaninta da mijinta ya kawo abinci da allah ɗora masa ta ci daga abin da ya samar ta kwashe rabi ta kai an ba ta kudin za ta subada shi tasiyar shi kuma ya zo an ce abinci ya ƙara ya yi mamaki ah, to abincin nan ɗora ake da shi ɗanyi Inda wanda za a dafa ne bai isa a ce an dafa an cinye shi ba gidan to wannan sai ya sa tun yana juriya tun bai faɗa tun ba a ji har kuma sai a fara ji har kuma sai ne shi har ma karshe ce shi ba zai iya haƙuri da wannan kaga an sake ta kaga wannan ita ta jawo ta bi tsarin da Allah ya ce a ba samantakewa a to akwai irin waɗannan irin waɗannan irin waɗannan birjin da suke faruwa so da kan irin waɗannan da suka faru suka sa aka yi sakin aure a shari'ance ba laifi bane sakin da ya faru amma me hanyar da za a maganta shine a kawar da waɗannan matsaloli su daina faruwa to da ka sai a samu aure idan ce ci gaba a samu wato kwanciyar hankali da zaman lafiya kamar da ce lokaci ya cinye kuma tsakura ne sai da Allah ya sa mu dace Allah saka da alheri Allah ya saka da alheri sannan malam ya kira wannan ta babban abin da ya kare ta a cikin da shine kasancewa na ce wanda iyaye gaba daya suke zama a wuri